قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى sai annabi Musa ya ce, Yana mai yin wa'azi ga matsafan Fir'auna, kar ku ƙagi ƙarya ku jingina wa Allah da abinda kuke yaudarar mutane da shi na sihirinku. idan kuka yi haka sai Allah ya tumɓuke ku da wata azaba daga wurinsa, duk wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya zingina wa Allah ya yi hasara.